jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan tasha mai suna siyasar mu a yau a yau ne za ku samu labarai da sa a yau ne muka samu labarin cewa an yi kidnapping ɗin ɗan uwan tsohon shugaban ƙasar najeriya wanda 'yan ta'adda suka saki bidiyon sa. wanda aka yi kidnapping ɗinsa din da yana roƙon mutane da yan uwansa su taimaka mishi a cikin wannan halin kakanikayi da yake ciki wanda an gano biyan nasa yana cikin rami sannan an rufe kan shi da leda sannan kuma akwai ruwa a ciki wanda aka jiyo shi yana cewa kuɗi ya fi rai ne to jama'a kakkaɗe kunnen ku sannan ku gyara zama domin samun wannan bidiyo ku kalla life is the money that is there more important than my life? You are seeing me in the grave. Please do everything possible to come and, and release me. Any money that is available, any money that you can make, do everything possible to come and release me. Is the money more important than my life? Is the money more important than my life?